wa rahmatullahi wa الله وبركاته mu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau asabar sha uku ga watan safar shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina inda daidai da shida ga watan sha biyu shekara ta hudu miladiya muna cikin littafin na ahkamul jana'izi wa bida'uha na babban malami muhammad nasiruddin albani rahimahullahu za mu tashi a mas'ala ta saba'in da hudu muyi mas'ala ta saba'in da uku ko da ke mas'ala ta saba'in da biyar kenan ko a tsarin an maimaita saba'in da biyu kusan so biyu saba'in da biyu mun yi akan cewa baya halatta yi sallan gawa tsakanin wato kaburbura muka yi ta saba'in da uku ko da hudun eh, da uku baya halatta a yana so liman ya tsaya a kan namiji in zai masa sallah bayan an kwantar da shi mace kuma ya tsaya a tsakiyanta in su ne matsalolin da muka karanta nan garshe daga na abin da za mu yi to daga tsayawa abin da zai biyo baya shine muka ce kabbara ta harrama ko kuma kabbara ta sallan gawa shine mai littafi yake faɗi wa yukabbiru alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbiratin wato za a yi kabbara akan gawa kabbarori guda hudu ko biyar har zuwa tara iya ƙarshe kenan daga biyar zuwa tara kullu zalika sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana hudu biyar shida bakwai takwas tara din sun tabbata ayi kabbara ayi fatiha a sake kabbara ayi salatin annabi a sake kabbara ayi haka har guda tara dukkan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi fa'ala ajza'ahu duk wanda mutum yayi cikin wa'annan tara din duk nau'in da ya zaba cikin nau'i biyar kenan ko hudu biyar shida bakwai takwas tara nau'i shida duk wanda mutum ya zaba yayi sai dai yake faɗi wal aula at-tanwi abin da yafi shine mutum ya abin da ake kira at-tanawwu fa yaf'alu taratan yau yayi wannan gobe yayi wannan jibe za ta haka ya kamata kamar yadda nau'i nau'i na tahiya suke kamar yadda nau'i nau'i na salati annabi sallallahu alaihi wasallam suke kamar yadda nau'i na du'a istifta suke to wannan shine shi yasa annabi da yake yi akwai lokacin da kila ana bukatan sauri sai mafi gajarta akwai lokacin da ake ba a bukatar sauri sai a yi mafi tsawo shi yasa ake samu abubuwa daban-daban daban sai ga salatin annabi akwai gajere akwai mai tsawo addu'ar istifta akwai gajere akwai mai tsawo tahiyya akwai gajere akwai mai tsawo to akan yi daidai gurgudun yanayin da mutum ya samu kansa ko tasbihi akwai mai gajere akwai mai tsawo akwai mai talatin da uku akwai mai goma goma kana cikin tafiyanka ka yi kasaru subhanallah subhanallah subhanallah sau goma sake alhamdulillah alhamdulillah so goma sai ka kara gaba wannan shine fiqhun at-tanawwu din gobe kai wannan jibi kai wannan wannan shine fi kuma ka dabbaga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi yayi wannan yau wata rana yayi wancan kuma to kai ma yau kai wannan din wannan shine malamai suke cewa kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam koyi da shi wanda yafi zama akmal mafi cika kenan tunda kaga yana yin abubuwa daban-daban na'am akwai eh, nau'i ne na tasbihi ba eh akwai na kawo mafi karanci ne shine goma goma na'am kama huwa ash-sha'an fi amsalihi kama yadda yake shine sha'ani a irin waannan abubuwa misal adiyatul istifta kaman adiyatul istifta addu'o'in bude sallah daga akwai mai tsawo akwai gajera akwai wanda zai kai kusan shafi biyu akwai wanda alhamdulillah hamdan kaseeran dayiban mubarakan fi kaga wannan gajere ne mafi gajarta kenan akwai allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wal salji wal barad fa allahumma subhanaka allahumma وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دك أدوئي ندبا أقول اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وأنت قيوم سوان دمي سوكينا تدك كاغم تنيي ون يو قبي ون نفركو alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kamar yadda in an dago daga ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sai ce hamdan kathiran ko kalma da kawai za ka gara alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kalman dagowa daga ruku'i bayan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi to abinda za a gara kawai alhamdulillah farko alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi du'a istifta da annabi ya ji wani sahabi yayi wannan bayan ya gama sallah waye wannan addu'a ce ni ne ya rasulullah ce na ga mala'iku goma sha biyu suna gaggawa kowa ya dauka ya kai ma Allah saboda girman abin da ka faɗa wannan addu'a mafi eh, karanci a cikin du'a istifta to kaga tanawu kenan wannan shine wasiyagu tashahhud akwai kuma kamar yadda yake a siga na tahiya daban-daban akwai tahiyan Abdullahi bin Mas'ud akwai tahiya Ibn Abbas akwai tahiya Abu Musa al-Ash'ari akwai na Ibn Umar akwai na Umar akwai na Ibn Abbas duka daban-daban to mutum yayi wannan wa salawatil ibrahimiyya kaman salloli salatin annabi suma daban-daban daban to duka irin wannan ana so a yi ta nan gobe kai wannan kuma ka haddace abubuwa da da yawa maimakon guda ɗaya kawai to kaga duk yadda ya kama sai ka yi shi wa hau to wannan shine abin da yafi bayan kuma dabbaga sunnan ta annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi din yakan yi wannan yayi wannan yayi wannan wa in kana la budda min iltizami naw'in wahidin idan ya zama to babu makawa mutum sai ya lizimci nau'i da cikin waɗannan kabarbarori daga hudu zuwa tara minha daga cikin su fa huwa to sai mutum ya lizimci me al'arba guda hudu li'anna al-ahadith fiha akthar domin hadisai sun fi yawa akan hudu ɗin idan mutum zai lizumci da to kada lizumci mai tara ko mai lizumci mai hudu domin shine mafi yawar washi yasa malaman fiqh suka ɗauke shi amma ba wai don ba san da wancan din ba akwai da yawa suma. ma wa ilaika bayanu zalika mai littafi ki faɗi ga bayanin waɗannan kabarbarorin da dalilansu ɗaya bayan ɗaya amma al-arba na hudun wanda mafi karancin kenan fa fiha hadithun an jama'atin min as-sahaba akwai hadisai da yawa da suka zo daga sahabbai masu yawa radiyallahu anhu al-awwal hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu wa qad mada hadithu fil mas'alah as-sabi wato hadisin abu huraira wanda mun yi shi a matsala ta hamsin da tara da tsakan lokacin da annan sallar sallama yake gaya masa habbai dan uwanku ya rasu a garin da ba naku ba ku zo mu je mu yi masa sallah ce sai muka je muka fita wajen al-musalla wa kabbara alaihi arba'an sai masa kabbara guda hudu shine wannan hadisi mun yi shi ba da dadewa ba alan najashi wa annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara alaihi arba'an shafi na 79 الثاني حديث نبي عن ابن عباس daga Abdullahi dan Abbas wa madha fil mas'alati al mushar ilayhi fi hadisi salati ala ar-rajul alladhi dufina laylan shi ma yi bayani akan hadisin mutumin da aka binne shi da daddare ba a gaya ma annabi ba annabi ya tambaya suka ce ai an je an binne shi je mu zo mu je suka je suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallana ma ya kabbara guda hudu a kabarin mutumin da bai masa da ba a gaya ma annabi ba bai sun masa sallah da daddare sai ba su gaya mana muna magana a lokacin akan wa ya kamata ya yi sallah sun kashe shugaba to daga cikin dalilan da yake kawowa sai waɗannan mutanen da za a iya sake musu sallah wanda shugaba bai masa sallah ba zai yana da dama je sake masa sallah sai kawo mana wannan hadisi da aka binne mutumin cikin dare suka ce bayan isha'i ne sai suka ji tsoro kada su ta da annabi ko su ta fiddo da shi da gida suka masa wanka suka masa sallah suka kai shi da safe annabi yake tambaya kace ya ai an ya binne shi dan ce me yasa ba ku gaya mun ba suka ce ai don mun ga ka kwanta ne ba ma so mu ta da kai matsa maka sai ce ku zo mu je kai ni kabari haka nuna masa je masa sallah wa kabbara alaihi nan ma arba'an kamar yadda abdullahi bin abbasin ya fada asalin hadisi na hudu ina nuna mana yawan hadisan da ke zuwa a kan kabbara hudu hudu kenan an yazidu bin sabitin fi salatihi sallallahu alaihi wasallam ala maulatin libani fulanin fi qabriha wa huwa fil makanil mushari ilaiha ba da hadisi bin abbasin bi hadith kuma akwai wata mata da aka ce tana sharar masallaci ita ma tarisu sabbai sai suka wato raina al'amarinta suka ga ba irinta ya kamata a gaya ma annabi ba sai ba a gaya ma annabi ba aka je aka binne ta washe gari annabi bai ganta ba ke tambaya ina mai sharan masallaci suka ce ai tarisu ha rasulullah me yasa ba ku gaya mu ai annabi ce me yasa ba ku gaya mun ba shi ba ai muna gani ba irin wanda ya kamata mu gaya maka ba sai je muka je muka binne shi ku je ku nuna mun kabarin ta shi ma aka nuna mai je sallah ikabbara hudu shi ma a kanta wannan hadisi shi ma ya gabata a baya hadisi na hudu an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ala almar'ati almiskina fi qabriha nan kuma salla oke nan wata ne maulatin libani fulan wanda ba ambace ta ba wannan shine na almiskina wanda muke bayani akan ta yanzu wa hadisu mazkurun aqiba hadisi yazid bin thabit almushari ilayhi anifan duka hadisan sun gabata a baya الخامس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة آه وانا حديثي لقابو أمامة الباهلي ok mala yace ba shine albahili wanda ya shahara ba wani sahabi ne daban ake kiransa abu umama an ce sunansa sa'ad bin sa'ad bin hanif al-ansari yana cikin sahabbai sai dai ya ga annabi amma bai da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai yake fadi as-sunnatu sunna fi salati a sallah alal janazati akan jana'iza an yaqra ko an yuqra fi takbirati al-ula bi ummi al a karanta bayan kabbaran farko ko a cikin kabbaran farko in an yi kabbaran farko to a karanta ma wannan kabbaran bi ummin al da fatiha mukhafatatan amma a boye shine sunna thumma yukabbiru salatan sannan daga nan sai ya kabbara uku ina muka samu hudu anan ke ga ya fi kabiratil ula bi a kabbaran farko sai fatiha daga nan sai yayi uku kaga hudu kenan wa taslimu sai kuma sallama inda al-akhirati na karshe bayan na hudun kenan wannan kaga sahabi yana nuna maka sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine annabi ya fi. bayan yana yin kuma sauran mutum yayi karatun fatiha bayan kabbaran farko a boye sannan ya karanta salatin annabi bayan ta biyu sai addu'a addu'o'i a sauran kabarbarorin da za a yi daga nan sai a yi sallama bayan ta hudun in hudun kawai za a tsaya imamun nasa'i ya rawaito hadisin da wannan wato isnadi ingantacce kamar yadda yake a cikin fatahul bari imamu nawawi ma ya kawo hadisi a littafinsa almajamu sai ke fadi ala sharɗin shaikhaini akan sharɗin imamu buhari da muslim imamu at-tahawi shi ma ya roito hadisin sai ya ƙara a ƙarshen hadisin ƙala zuhuri zuhuri shine muhammad binu muslim bin ubaidillah ibnu shihab az-zuhri malamin imam malik فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة على الجنازة مثل الذي حدثت حدث حدث حدثتك حدثك أبو أمامة سيكي فدي إنجي زهري لوكتين دا أكا غيا مسا حديثي باين شي ya ji daga abu umama sai ke gaya ma wani mutum da ake kira muhammad bin suwaid al-fihri su ce wa ana sami'tu bahar na ji malamin da ake kira bahar dan qais yuhaddisu an habib bin maslama shi ma yana ba da labari daga habib bin maslama ya gaya masa fi salati alal janazati akan sallah jana'iza mithlu alladhi haddathaka abu umama kaman wanda abu umama ya baka labari shi ma mai kabbara hudu kenan bayan farko fatiha daga nan sai ayi uku wa isnaduha sahihun aidan wa hiya inda an-nasa'i walakin lam yujawiz biha ad-dhahhak ابن قيس وكذلك رآه الشافعي بزيادة في متنه كما في المسألة وأن حديث شيما إمام الشافعي يروي توشي أو أن مسألة نعم شيما isnadinsa ingantacce ne hadisi yana wajen wannan ƙari yana wajen imamun nasa'i sai dai shi bai wuce muhammad bahak ba wato bai kai ga shi habib bin maslama ba hadisin kuma imamu shafi ya roito hadisin da matanin hadisin a cikin mas'ala ta saba'in da tara wanda muka gabata ya gabata as hadisi na شدة عن عبد الله بن أبي أوفى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا للي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا إن كبر غدا hudu wannan hadisai guda shida kenan da suka zo kan kabbarori hudu hudu a sallan jana'iza imamul baihaqi ya rawaito wannan hadisi gabaɗayansa. ɗayansa mun alif kenan sai ba daga arba'a sai hamsa ko wa amma al-khamsu amma kabbarori guda biyar fali hadisi abdurrahman bin abi laila qala كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا وأن حديثي دقى عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه إكي فلي قال shi wannan yana faɗi kana zaidu bin arqam zaidu dan arqam kana yukabbiru ya kasance yana yin kabarbarori ala jana'izina akan jana'izoji mu shike masu sallan jana'iza kullum kenan arba'an hudu hudu wata rana wa innahu shine ma'anan wa innahu dinnan wata rana kabbara ala jinazatin khamsa wata jana'iza sai guda biyar fasa'altu sai nake tambayan sa in ji Abdurrahman bin Abi Laila fa qala sai ce kana Rasulullah yukabbiruha annabi ya kasance yana yin biyar din ce fala atrukuha kuma bazan taba barin biyar ba li ahadin ba'adahu abadan don wani mutum bayan annabi bayan na ga annabi yayi kuma don magana wani in bar wannan hudun ya nuna kenan ya tabbata daga annabi wannan hadisi imam muslim da abu dawuda da imam nasa'i da tirmizi da ibnu majah da tahawi da baihaqi da dayalisi da ahmad dukkan su surwaito wannan hadisi imam dar qudni da imam imam tirmizi ke fadi hadisun hasanun sahihun faqad dhahaba ba'd ahli al-ilm ila hadha min ashabin nabi sallallahu wa ghairihim wasu sahabbai da yawa ma suna tafiya akan wannan cewa kabbara hudu ne da wasunsu ra'au takabira ala janazatin khamsan sun ga cewa za a yi alal janazati khamsan kabbaron da ake akan jana'iza biyar ne wa qala ahmad wa ishaqa imam ahmad da ishaq bin rahuya yake faɗi idza kabbara al-imam ala al-janazati khamsan fa innahu yuttaba'u yuttaba'u al-imam wato idan liman yayi hudu biyar kai to kada dauka ko mantuwa ne a bishi a yi ko kada a manta a dauka wani abu ne da ya kago abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a biliman akan wannan din kenan wannan yana daga cikin ra'ayin imamu ahmad da yake gani ma guda biyar ake yi da kuma imam ishaq shi ma yana gani biyar ɗin ake yi wannan kenan hadisai guda nawa hadisi da ya muka samu akan biyar ko to sai hadisi na ai kabbara shida da kuma bakwai wa amma sittu was sab'u ففيها بعض الآثار الموقوفة ولكن في حكم الأحاديث المرفوعة أكوي آثار معلمة إن سكتش حديث جاءت الأحاديث والآثار بسنا نسل آثار مغنغنو sahabbai ko kuma aikin sahabbai suka ce a shida da biyar a cikin wayannan abu biyu din nan akwai wato hadisai da suka zo daga sahabbai hadisai kuma mawqufai idan sahabi shi ya faɗi magana ko kuma shi yayi aikin sai wani ya ruwaito to wannan hadisi ana kiransa hadisi mawquf maganan sahabi to akwai wani abu mawquf amma hukuncin sa hadisi marfu' na annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi hadisai ne mawqufai maganganu ne ko kuma aiki ne na sabbai amma hukuncin sa hukuncin hadisai ne da aka jingina su zuwa ga annabi saboda akwai wasu abubuwa da sahabi sa da kansa sai yana da dalili to kawai bai gaya maka dalilin daga annabi ba kawai sai ya aikata don ya nuna maka wannan ya tabbata daga annabi ne akwai kalman da sahabi zai faɗa ba zai gaya maka kala rasulullah kalman na yana hukunta cewa daga annabi ya ji wannan magana to sai hadisi mawquf walakin lahu hadisi mawqufi na hukunci hukuncin kaulin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam lianna ba'da kibari sahaba wasu sashin daga cikin manyan sahabbai ata biha an mashhadin min sahaba ya zo da waɗannan kabarbarorin guda shida da bakwai a jam'i taro na sahabbai masu yawa duna an ya ta'arraba alaihi ahdun minhum babu wani sahabi da ce ah me wannan kuma wane manyan sahabbai sun aikata su yi hudu ai su yi shida su yi bakwai to inda abu wani sahabi bai taba ji ba zai taba shiru ba zai yi magana ah, ya aka yi kai mana haka kuma kamar yadda lokacin da abdullahi bin abbas ya yi sallah akan jana'iza sai karanta fatiha a bayyane wani daga cikin wanda suka ji sai ka ga ah, me ya wannan ya Abdullahi bin Abbas wanda ban taba ji ba kake aikatawa bai taba jin an karanta Fatiha ba ko bai taba ji ayi karatu a bayyane a sallan gawa ba sai abdullahi bin abbas ya bude maka suke nayi ne don ku gane cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa yayi a bayyane don waɗanda ba su da ilimi su sani su yi tambaya ya gaya musu to irin wannan kenan to wasu sahabi bai taba jin abu da bai taba sanin sa ba kuma wannan abun ibada ne bai yi shiru bai yi tambaya ba ina ka samu wannan to tunda har masu yawa ne sahabbai anan. sun ji kuma manyan sabbai sun aka haka ba su yi bayani ba to wannan hadisi yana nuna magana ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna ko da ba hadisi annabi bane sahabi yayi to ya zama mai kenan cikin masadir na talaqqi ya zama mai eh? eh ya akwai muna da alquran muna da sunna muna da ijma muna da qiyasi cikin hudun nan ya zama mai ijma na sahabbai saboda sabbai da yawa sun ji wani ya yi ba wanda ya inkari dama shi ake kira ijima'i to sabbai sun yi ijima'i akan ya halatta ai haka kenan to bai halatta kuma wani ya saba ya ce ba a yi shi ma yana daga cikin abin da ake samo ijima'i wani sahabi ya aikata wani abu babba a wani abu a addini ga sahabbai da yawa ba wanda ya inkari to yanzu ya zama sahabbai sun yi ijima'i akan wannan matsala sun yarda da ita ko da ba hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane in babu wani hadisi da yake karo da wannan to da yawa in akwai hadisin da yake karo akwai sahabin da ya san shi ba zai shiru ba kuma to in kaga sun shiru to kenan babu wani hadisi da yake karo da wannan matsalan kuma matsalan ta zama mai ijma'a na sahabbai akan wannan bai halatta kuma wani ya zo ya saba ma wannan ijma'i ce bai halatta ba an gane yana daga cikin abin da malamai suke bayani ijma'i cewa akan in mutu ya saki matansa a saki daya saki uku ke daukar shi yasa malaman fiqh dukkan su zahibul arba suka tafi haka saboda Umar ne ya hukunci da haka a gaban sahabbai gaba daya a zamanin sa ba sahabi da yi inkari sai malaman fiqh suka kalla suka ce wannan ya zama ijma'in sahabbai akan wannan to annabi yayi wani abu da a can a baya Umar ya ga maslaha sahabbai sun hadu akan wannan maslaha a tafiya haka shi yasa Abu Hanifa maliku imamu shafi ahmad dukkansu suna tafiya akan duk wanda ya saki matansa suki uku a kalma daya wannan sukin sun tabbata bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam in kai a saki daya ana daukan a kalma daya ana daukan sa me saki daya to sai malamai sai tun da sahabbai sun yi shiru akan hukuncin Umar kuma shine khalifa to magana ya kare ya zama ijma bai halatta kuma wani saba mai ijma'i ba shekul islam da yazo sai taro da magana to shi yasa yanzu ake samu wannan fatawoyi amma duka sauran malamai gabata sun tafi akan wannan mas'ala haka take dai shi yasa duk a rubutunsu suka tafi a haka an gane ko na'am to wannan hadisin farko akan wannan mas'ala din hadisin abdullahi bin mughaffal anna ali ibn abi talib salla ala sahl bin hunayf فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu kaga yana cikin wa manyan sahabbai wanda aka ce manyan sahabbai sun aikata haka din babu wanda ya inkari cikin wanda ya kada akwai Aliyu yana daga cikin asharatul mubashirina tana cikin khulafa al'arba arbaa da annabi sallallahu alaihi ji a ce menene alaikum bi sunnati wa sunnat khulafa ar-rashidin addu alaiha bin nawajiz yana cikin su yana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuhibbullaha wa rasuluhu kuma Allah yana son sa yana son Allah da manzon kuma Allah da manzon suna son shi to Ali yayi wannan aikin da ya zo wajen wani sahabi da ake kiran shi Sahal bin Hunayf sai kabbara shida da ya gama sai ke kai ya fi halarci ba kada wani ya mamaki a kan abun da na yi wannan badariyun ne don mutumin da ya halarci badar yana da wani matsayi a sahabbai ko a annabi sallallahu wani sahabi da bai halarci wannan ba bai da wannan matsayi shi yasa da ayi wani abu sai annabi ya ah, baka sani ba badariyun bane shi sa wannan mutumin hatib bin abi balta ko da yi wannan aikin da yayi ya tura mata da takarda ta gaya ma mutanen makka annabi zai zo ya yaƙe su ya tona sirri da annabi ya kira shi yayi bayani umar ce bari mu falle kawai kan munafiki kawai mu kashe shi sai annabi ce a hawa umar baka so ya halarci yakin badar bane to kaga matsayi ne wanda yake mai girma to shi yasa aliyu da ya haka sai ga tunatar da su fa wannan ba ordinary sahabi bane kawai su ne Allah yake kiran su la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatih wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu su ne was al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar wanda duk inda aka yi maganar sabbai na farko da mutanen badar shi yasa da malamai suka zo a tarihin sabban sai suka riba su wasu sai suka biyo ta wannan fanni suka riba su kashi kashi kashi ta inda suka dauko su dauko da irin waɗannan falalolin ishe to badariyuna sune dabaga ta farko ai wanda suka yi annabi bai'atul bai'a sune dabaga ta farko sai badariyun sai suwani sai waɗanda suka musulunta kafin fatahu makka sai waɗanda suka musulunta bayan fatahu makka haka suka yi rankin din sahabbai to badar badariyun sune martaba ta biyu a martaban sahabbai a wannan tsari ya ibnu abi hatim a littafinsa haka ya yi ma sahabbai ya tsara su to sai rankin din su wasu kuma sai su ɗauka kawai sahabi sahabi ne sai ce to akwai manyan sahabbai akwai na tsakiya akwai kuma ɗananan sahabbai wasu kuma sai suka kalli ta dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai qurayshiyun akwai waɗanda suke dangin annabi akwai kaza haka har abin wasu kuma sai a suka ba su bi kawai almuhajirun da kuma ansar kowane da yadda yake ɗauka amma dai da ana maganan falala ya kai maganan badar magana ya kare shi yasa sabai da ita suke alfahari da ita shi yasa ka'ab da yake ba da labari sa abin da ya faru a uhud fici a wurinsa yaƙin badar ya fi girma a gurinsa ko da yake badar ya fi abin nan zama a harsunan mutane wajen ambatu wajen falala amma shi a wurinsa wannan yakin uhud din nan lokacin da su suka kasa tafiya wannan tafiya wanda ya wannan to shi ma ya kamata akwai wani wato kima da yake da ita fiye da abin nan sai shi amma badar kuma ya fi shahara a wajen sani na mutane da cewa wanda ya halarci badar shi yana da wani nashi na musamman to sai ali yake gaya masa badariyun ne ya halarci yakin badar shi yasa a koda mutumin da yake a yanzu haka kamar misali mazaunin badar a yanzu ba a kiran shi badariyo sai da shi albadar kawai an gane sai ce kamar misali abdul musin bin abbad albadar ba za shi albadari ba don wannan matsayin sahabi kawai yake banta da ita amma inda a wani gari ne sai ce makkiyu ko madaniyu misali ko an amma badar kan ba za a yi wannan uh, nasba ba ce badariyu shi ma wanda yaka abin da ya kamata a faɗa wanda yake dan badar har yanzu don da gari ne a yanzu haka a wurin badar din gari ne sosai mai zaman kansa mai na ƙarƙashin madina amma kuma gari ne mai girma tsakanin shi da madina kilomita ko ɗari da 170 zuwa da hamsin. mun saba zuwa wurin har akwai a masallaci da ake kiransa masjidu arish ya zan babban masallaci inda aka yi ma'anin annabi sallallahu rumfa ya tsaya a wurin to sai aka mai da wurin yanzu masallaci ne sallah ake yi a wurin dalilai da yasa suke irin wannan in ba a mai da shi masallaci ba na sallah to sai a mai da shi wurin zuwa wasu har kaga suna yanke yanke a wurin suna wasu abubuwa to da wani abu sai ya sai a mai da shi masallaci don da yazo kai sallah shi ke dan kara gaba ba za a gane ba ba inda ya tsaya din kawai ga masallacin nan nan daidai na annabi ya kai masa abu duka hanyoyi ne na kare bidiyoyi na'am قال الشعبي وقدم القمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخواننا بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه فأدرك عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد wannan hadisi daga sha'abi ai wannan maganan sha'abi ke faɗi alƙama ya alƙama bin waqqas tabi'i ne shi alqama bin waqqas din shabi ke faɗi lokacin da shi alƙama ya dawo daga sham sai ke gaya ma ya zo sham kai sai ke gaya ma abdullahi bin mas'udin ce akwai yan uwanku a sham fa suna yin kabbara guda biyar akan jana'iza da kun dan sanya mana lokaci da kuma adadi na kabbara don mu sani ban gane wannan ba a nan ana yin hudu hudu na je kuma na ga ana yin wani wuri a biyar kai sahabi ne na annabi me yasa ba za ku tsara abu ya zama iri ɗaya ba in ji alƙama kenan wanda za mu bi ku a kai fadar ga abdullahi sa abdullahi sai shiru dan wani lokaci ibnu mas'udin thumma qala sai ke fadi unzuru ko jana'izakum ku dubi irin jana'izojin da kuke yi fa kabbiru alaiha ma kabbara a'immatukum ku yi kabbara gurgudo abinda limaman ku suka yi kabbara la waqata babu sa adadi ko yanayi wala adada ba adadi ba yanayi in liman yayi kabbara hudu ku yi hudu in yayi biyar ku yi biyar in yayi shida ku yi shida ma'ana ku bi limaman ku sahabbai ne wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wa shi ya kawo kara ne ga Abdullahi bin Mas'ud saboda Abdullahi bin Mas'ud yana cikin manyan sahabbai da ake kira su sahabbai da suke da fiqihu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa wannan hadisi ibn Hazam a muhalla ya ruwaito wannan hadisi bi hadha tawam wa qala wa hadha isnadun ghayatun fi siha inji ibn hazam kenan yake faɗi wannan isnadi ya kai matuƙa a wajen wato inganci a qultu inji mai littafi kenan wal akhraja منه قصة علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله أبو داود yana da littafi da yake zuwa yakan tambayi imam ahmad akan mas'alolin da suka samu fikihu imam ahmad yana ba da amsa sai ce masail abu dawud da imam ahmad to ya fiddo da wannan shi wannan kissa din ta aliyu da abu dawud kenan a matsalolin da yake tambayin imam ahmad imam dahawi ma haka hakim ma imam al-baihaqi dukkan su ruwaito hadisin كما وسندهم صحيح على شرط الشيخين وهي عند البخاري في المغازي ما البخاري يا كاونا قصة أو جن باب كتاب المغازي tuna qawlihi sittan shi bai faɗi sitta ba kawai ya kawo ƙaran da aka kawo a gaban Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa qissatu ibn Mas'ud akhrajaha at-Tahawi wal Baihaqi nahawhu الثاني an عبد عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا علي يا كسن ينا إن كبر بروري قداشدا قو أن سكها لرشياك بدر إن سكر سوء زامن وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم khamsan in kuma aka ce masa sahabi ne na annabi bai je badar ba sai yayi biyar wa ala sa'irin nasi arba'an sauran mutane kuma sai yayi hudu kaga yadda aliyu yayi kenan in ka halarci badar yayi maka shida in kai sahabi ne yayi maka biyar in kai sauran musulmai ne yayi maka hudu wanda muke yi yanzu kenan radiyallahu anhu kaga fige irin na aliyu imam tahawi da dara qutni suka rawaito hadisi min tariqihi al-baihaqi daga wajen dara qutni imam baihaqi shi ma rawaito hadisi wa sanaduhu sahihun rijaluhu thiqatun kulluhum الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا هذا أبو قتادة ونقاري wannan hadisi daga Musa da Abdullahi bin Yazid ce Aliyu radiyallahu anhu ya yi kabbara a jana'izan Abu da al-Ansari sahabi ne babban sahabi kuma fa kabbara alaihi saban sai masa guda bakwai daga mun samu bakwai ken dazin duka shida ne ake magana wa kana badariyan shi Abu Qatada ya kasance yana cikin wanda suka halarci Badar imamu tahawi da baihaqi su rawaito hadisi da sanadi ingantacce a kan sharadin imam muslim sai dai imamul baihaqi ya illanta hadisi ce innahu ghaladun li'anna aba qatadata radiyallahu anhu baqiya ba'da ali radiyallahu anhu muddatan dawila kaga da irin na malamai sai imamu zahabi yake faɗi a imamul baihaqi kai sai hadisin nan akwai illa me illan su ce a ah, ai abu da ya rayu bayan aliyu mana aliyu kenan ya riga abu da rasuwa in ji bari mu ga raddin da imamu nasiruddin albayani ya yi ko kuma sauran malamai ko kuma abu da din guda biyu ne akwai wani abu katada da akwai kuma wani abu da. su ce a ah, ai galat ne saboda abu da ya rayu bayan aliyu mudda mai tsawo ma ورده الحافظ في التلخيص ابن هجر انا ذا للتافي تلخيص الخبير وجن في تد حديثي اكا ابن دي شافي irin waɗannan illoli ke bin diddigin su ibn hajar al asqalani sai ke fadi bi qawlihi qultu wa hadha illatun ghayr qadiha wannan illa bata wato taba ingancin hadisi li'annahu qad qila inna aba da mata fi khilafati ali ce domin an ce ai abu da ya mutu a lokacin aliyu yana shine khalifa wa hadha huwa raji wannan kuma shine raji sabani abinda imam al-baihaqi shike tunani an gane a tarihi a tarihin gantacci shine abu da ya rasu kafin aliyu kuma ya rasu a zamanin khalifancin aliyu kenan wannan ya tabbata kenan وسبقه إلى هذا ابن تركمان في الجوهر النقي ابن تركمان ما يارغا بيهقي أكون كوك يارغا ابن هجر أكون ننكي أشي اللي الجوهر النقي فراجيه ككوما أي ورين إن كان قلت in ji malam nasiruddin albani kenan ce fa hadhihi atharun sahihatun an an sahaba waɗannan wato hadisai ne ingantattu daga sahabbai kullum kamar da na faɗa ya kace afar to ana nufin hadisin sahabi malamai sukan kulla babu ce fi hadal mas'ala ko fi hadhihi al-mas'ala ahadithun wa athar shi hadith magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa athar kuma maganganu sahabbai to waɗannan hadisai sun inganta ingantattu daga sahabbai masu yawa suna nuni akan annal amala bil khamsi والست وست والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتوين كبر برور قدا بيار شدا ya ci gaba har zuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama khilafan liman idda'a al-ijma' ala al-arba faqat sabani wanda yi da'awa akan ijma'i akan hudu kawai don sahabi yayi ga sahabbai da yawa ba wanda yi musu kowa ya bi yayi wani sahabi an tambaye ji ce sunna ce ko to ta yaya wancan sa zai zama shine ijma'i bayan ga sabai su ma suna yin wani abu daban don ijma'i sai in ba a samu wasu mutane mutabarai kafi a ce abun ijma'i ba misali magana in muka dauki a bangaren malaman fiqh samu imamu abu hanifa yayi wannan fatawa imamu malik yayi wannan fatawa imamu shafi yayi wannan fatawa imamu ahmad yayi wannan fatawa sai shi yanzu ya zama me ijma' aka samu uku sun taru ɗaya ya koma gefe ya faɗi wani sabanin sai ce wannan ƙaunin jumhur ka samu biyu sun yi nan biyu na sai ce ikhtalafal ulama kenan anan sai sai to malamai sun yi sabani anan amma yin sai ce to ƙaunin jumhur kaza amma imam ahmad ya faɗi kaza an gane amma suka haɗu akan fatawa yanzu shine ita ke zama mai ijma'i to wannan shine a ah, abinda Nasiruddin Albani ke fadi wa kada haqqaqa alqawla fi butlan hadhihi ad-da'wa ibn fil muhalla ibn hazam ya kawo maganganu da yawa da suke bata wannan da'awa din ta cewa wato yin hudu shine ijma'i banda sauran ce tunda yayi maganganu da yawa ya kawo aikin sahabbai da maganan sahabbai kuma a tari masu yawa na sahabbai ba wanda ce a'a to sai ya zama cewa saɓanin wannan ɗin shine ijma'i to akwai kenan nuna sabai sun bar abin da yake daidai su zo kuma sun taru akan wani abu daban to sai ke fari wannan magana kenan insha Allah za mu tsaya a nan a gobe sai mu tashi a kabarbarori guda tara ko na'am kira sallah ko insha Allah